a wani taron manema labarai da kungiyar ta kira a Lagos ta ce matakin karin dubban daloli da kamfanonin suka yi wa Najeriya tamkar zagon ƙasa ne a kokarin da Najeriya kamar sauran kasashen duniya ke yi da farfadowa daga illar da cutar corona ta yi wa tattalin arzikin kasashen duniya. Alhaji Hassan Bello shine shugaban majalisar ta Shifar Council a Najeriya. An sama kayan da za a kawo Najeriya haraji ah, wanda ba mu taɓa ganin irin shi ba. Yanzu kwantena guda in za ta zo daga kasashen waje sai su masu kwantena ɗin masu kayan sun biya tsakanin dala dubu da dala dubu da dari biyar haka kawai ba a yi magana da mu ba ba yi magana da kasar nan ba da wasu jami'o'i kawai aka samu wannan haraji yanzu najeriya ma take farfadowa daga harkar covid abinda ta yi mana a kan akan cinikayyanmu da duniya kowa ya san cewa abubuwa sun yi ƙasa harajin da gwamnati ke samu daga tasashen jiragen ruwa ya yi ƙasa a kayan da ke zuwa ma sun yi ƙasa ko ina ne duniya a kaya sun fara tsada saboda haka kawai mu ji daga sama an kawo wannan haraji mai ɗimbin yawa an samu kayan da za a zo su najeriya to wannan ba abin da za mu yi na'am da shi ba ne ko alama. To kuma gwamnati za ta yi game da irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta ga dai wakilin shugaban shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan najeriya a wajen taron alhaji abubakar garba umar eh to kasan shippers council ah, su ne suke da wannan dama kai tsaye to mun kuma port authority tunda ya shafe mu game da kayan da za su zo to namu shine goya musu baya ganin cewa an samu shan kayan wannan matsalar kamar yadda suka faɗa sun nuna cewa ba su yarda ba da wannan ƙari saboda haka muna goyon bayan shi yanzu dai a yanda kungiyar ta gabatar da kokenta ta ce za ta ci gaba da daukan wasu matakai na tunkaran sauran kungiyoyi na kasashen duniya domin gabatar da koken kungiyoyin na najeriya game da wannan matakai da wasu kamfanonin kasashen ketare ke dauka na tsula kudaden safara kamar yadda shugaban gudanarwar majalisar alhaji bashir sharif macina ya bayani mun tattauna akan na farko mu fargar da su mu su daga bacci cewa ga abin da ake ciki duk da wasu su sun sani mun riga mun daga batun rashin yardar mu ga hukumomi ma'ana kungiyoyi na wato West African Shippers Council da kuma International Global Shippers Council duka mun rubuta musu takarda mun nuna musu lalle wannan abun a wannan lokaci mu a Najeriya ba mu yarda da shi ba. Babangida Jibrin, Murai Amurka, daga Najeriya.